sallama da fatan dukkanin lahiya da wannan maritan Alhamis 24 ga watan Satumba kuma ranar babbar sallah ko sallar layya ta musulmi. Shirin yau da gobe kuke ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Masu sauraron mu barka da sallah, Allah ya maimaita mana ta baɗin baɗaɗa cikin ƙoshin lafiya da ƙwarin jiki. Muna murna, yala yala yala yala muna far'a, yala yala yala muna murnar sallah, yala yala yala barkan mu yau sallah, yala yala yala yala yala la la. yau ya kowa ya je ya yanka ragonai ya ci ya koshi ya ɗan ma'yan makwabta ne kyauta muninka da taimako a ran layya Allah ya son jin tausan mutane To, Jamila tun da yawa sallah shirin baki ɗaya na musamman ne za ku ji bayanai daga bakin yara daga Nijar da Najeriya. Baicin wasu gaishe-gaishe daga Niamey kasar Nijar, hakanan su ma matasa musamman samari mun jiyo muku ta bakin wasunsu da kuma irin hidimomin da suka yi wa 'yan matansu a wannan sallah. Ku kasance tare da shirin yau da gobe ku ji duka wannan. To Jamila kamar yadda kika ce mun jiyo ko kuma in ce Faisal ya jiyo mana ta bakin wasu matasa wasu samari a Kano. Sai dai mm. Faisal ya yi mantuwa amma bari dai mu gama jin ga dai tattaunawa Faisal da wasu samari a Kano albarkacin wannan sallah ku kasa kunne ku sha bayani. Salamu alaikum ni dai sunana Malam Abubakar Ibrahim Fagi wanda aka fi sani da Habulile. to gashi ranar sallah ce kowa yana cikin farin ciki kuma kai ma na ga kamar alamun cikin farin cikin gaji. ya za ka yi bayyana mana farin cikinka gaskiya alhamdulillah ina cikin farin ciki mara musaltuwa wanda ranar nan ta kasance ita ce ranar sallah wato kuma jiya wanda ta kasance an yi azumin arfa ba karamin farin ciki mutum yake tare da shi ba tunda ya kasance ya yi azumin arfa jiya kuma ya kasance cikin murnar babbar sallah ta wannan ba karamin farin ciki ba ne ba waɗanne hanyoyi kake bi don ka ƙara wa kanka farin ciki a ranar sallah eh alhamdulillahi the first day abin da nake yi idan na ƙara wa kaina farin ciki a ranar sallah idan na je masallacin idi na dawo bana zuwa ko ina bana da a gida ba tare da na ziyarci gidajen yan uwa da abokanan arziki ba dan su ma san cewa wannan rana ce ta sallah rana ce ta ziyarce ziyarce duk dai ba ranar sallah ake ziyarce ziyarce amma ranar sallah babbar rana ce wata ta dace mutum ya yi ziyarce-ziyarce ko da baya yi a gaba shi yasa ni wannan hanya ita ce babbar hanyar da nake farantawa kaina ranar sallah mun san ba za ka rasa budurwa ba haka ne am gaskiya ina da budurwa to ya sunanta am sunanta fa'iza to waɗanne irin hidindimu kai mata a wannan rana musamman ranar sallah eh to abin da dai nayi mata hidindimu akai da dai ba yar Kano bace ba tana jihar Gombe da dai yanzu ta tafi Bauchi hutu na da ɗan yi mata hidindimu kamar irin na tura mata kati haka na barka da Sala, ni dai shine iya hidindimun da zan iya yi mata tunda dai ba a kusa take da ni ba bayan ta an shi kyautarka wani irin abu ta yi ko kuma wasu irin hidima kai mata ma da ta faranta mare gaskiya dai farin ciki dai hidima dai ta min na farin ciki tana ɗan gaya min dai maganganu masu daɗi wanda kai gaji ka san dai cewa soyayya ce za a sa ka nishaɗi dare gaskiya a yadda muke tsakanin ni da ita muna fatan Allah ya dan Allah ya sanya mana albarka za mu auri juna tsakanin ni da ita nan da yaushe eh nan da lokacin da Allah ya kasan komai na Allah ne to me sakonka na karshe gare ta sakona na karshe gaskiya abin da zan iya gaya mata shine dai I love you too much shine sakona na karshe sunana Mansur Muhammad da ke zaune a garin Kano Najeriya ko za ka iya bayyana mana farin cikin ka da zuwa wannan sallah gaskiya ne matukar farin ciki ɗari bisa ɗari musamman yayin da na tsinci kaina a filin idi yadda na ga mata da maza da ƙananan yara yawan mutane sun tafi da matansu da 'ya'yansu wannan abin sai kara bani sha'awa na ji ina ma a ce ni kaina ina da mata na gani da ƙananan yara abin ya ban sha'awa sosai da sosai gaskiya na ji daɗi sosai na cika da farin ciki To kamar waɗanne irin hanyoyi kake bi domin ka yi bikin sallarka? Eh da farko ina ina ƙoƙari wajen sada zumunci tsakanin 'yan uwana na nesa in kirawo shi a waya wanda kuma yake a kurkusa wanda zan iya ziyarta sannan ziyarce shi wannan shine hanyar da nake To kana da budurwa? Eh ina da ita. Ko ya sunanta? Sunanta Hassana. To kamar da yake sallah ce waɗanne hidimomi kai mata don ka faranta mata rai eh, babban hidimar da nake mata da yake mafiya yawanci samari yankin hidima da watan azumi wannan shine lokacin da muka fi bajinta amma dai babban abin da na gaya mata wannan lokacin shine na mata hudu ba kan yanayin da za ta bi ta gudanar da harkoki na bikin sallah to amma duk da haka dai daga wajen ta dai na samu mu ta aiko mana da abinci da shauran su dai ba ta kuma da nama ba a wannan nama ina ban wajibi ne sai da shi yasa aka ce sallar layya <laughs> yanzu dai na fahimce ka kenan da babbar sallah samari su shirya yi ba sai dai a yi mu eh, gaskiya da babbar sallah an fi mana wani sako za ka tura mata a ƙarshe a ƙarshe dai ina miƙa sako a gare ta ina taya ta murna zagi wannan babbar sallah da fatan Allah ya nuna mana baɗi Allah ya sa kuma baɗi mai zuwa mu kasance tare ni ma na layya a gidana assalamu alaikum sunana abubakar m sa'id sagi da yake sallah ce babba yanzu kuma kowa da kowa an ka duba matasa 'yan mata duk an fito ana ta nishaɗi ana jin daɗi to kai ma ya take sallar a wajenka alhamdulillah sallah ta yi kuma an yi ta cikin kwanciyar hankali da jin daɗi kuma muna fatan Allah Ubangiji ya ƙara maimaita mana kai waɗanne hanyoyi kake bi don ka samu da kanka nishaɗi a ranar sallah hanyoyin da nake bi don na samu wa kaina nishaɗi a ranar sallah kan ziyarci yan uwana da suke nesa yayye na ƙannai da iyaye saboda haka idan na je nakan zauna mu yi hira a rayuwata wannan abin yakan ba ni daɗi fiye da komai a bikin sallah wannan abin yana ƙara zumunci idan mutum ya ziyarci yan uwansa zai sa shi kuma ya ji daɗi sosai yadda baya tunani su ma yan uwan nasa za su ji daɗi sosai to yake saurayi ne kai shin kana da budurwa Na, ina da budurwa ya sunanta sunan budurwa ta aisha wani irin hidimu ka yi mata a wannan sallar a wannan sallar to budurwa ta na siya mata ko sirri ne to gaskiya dai sirri ne tsakanin ni da ita saboda ba na son na bayyana irin har ta ji a midiya ya fita to ita waɗanne irin hidimu take masa a irin rana irin wannan ta sallah takan yi mini girke-girke ta ka mini su dambun nama ta ka mini naman sallah da sauran abubuwa na taɓa kalashi kamar irin su cincin su cricket da sauran al'amuran haka to a ƙarshe wani saƙo za ka tura mata ina yi mata fatan alkhairi da kuma fatan allah ya sa ta zama matata. na ga kina ta <laughs> To, ka mu Jamila kin san ga labari da muka samu da ɗumi shi na al'amarin da ya faru ga waɗanda ke aikin haji yau ya eh, turere ne yadda aka samu kuma an yi asarar rayuka a mitin dai ɗazu an ce kamar ya kai sama da 750 kuma muna magana da wasu an ce akwai 'yan najeriya da dama a ciki saboda haka waɗanda suka riga mu allah ya ji kansu allah ya gafarta musu allah ya rahamshe su allah kuma ya sa sun yi shahada amin To, Abdulaziz Adili Toro ya jiyo mana ta bakin wasu mazauna yamai albarkacin wannan sallah su ma sun yi gaishe-gaishen su kamar haka. Eh, yau ne ranar sallah jiya mun wuni da azumi yau ne muka yi sallah jiya. To wa kuke so ku gaida wa kuke so ku gaida cikin wannan babbar rana? Wallahi ina gaida kowa da kowa ƴan uwa musulmi. Ina gaida ina gaida kane lafiyar Ahmad Ahmad Mazuri ina gaida da ta da kuma ina gaida Halima Jiyo ina gaida su kowa da kowa to Allah mai da mutaka nan ne Allah Allah zai ya saka da Allah ba da wani. Salamu alaikum kana lahiya, wa kike suka yi barka da sallah to ina ma duka Nigeria barka da sallah aha da wa kuma ina ma mutanen keta da duka barka sallah ina ma Nigeria nan ina musu barka da sallah Allah gwada bali ni cikin wa sallah muna muna harkar raguna ya Allah ya bisaye eh, mu yi raba abin da tare ne eh tare ne shine naman sadaka oh haka nan ne eh. to kowa da kowa kuke raba ma koko makwabtan gida ne ake raba ma eh? kowa da kowa da kuke raba ma koko kama yara makwabtan gida ne ake raba ma naman a'a ah, kowa da kowa duk da kowa da kowa ne ina kwana yarinya kina lahiya to barka ki da sallah wa ke so kima barka da sallah wani ke so ina barka da sallah kawai na shiga dawa kuma da tuffa dawa kuma da tantar Sidi da tanta Abdullah. To da farin dai salamu alaikum jama'a mutane a su sauraron GOA. Wanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ya cika su da imani, Allah ya ji ɗansu, in kuma da mun kai tsoha, Allah ya sa mu cika da lahiya. To yanzu wani irin shirye-shirye kuke nan gayi a nan ƙasar Nijar cikin wannan sallah ta layya? Wallahi ga mu nan dai maza sun je sun yanke raguna mata dama aikin su na gyaran hanji Muna nan muna gyaran hanji doya. Mm, kuma na an ce na ji an ce kuna raba mutane sallah kuna raba musu nama haka nan ne? a ba ai wannan Allah ne halatta shi ina nan muna ta rabu wallahi VOA gaskiya radio uh, ne wanda mun san shi muna kaunar shi muna fata Allah ya ja mai zamani muna sauraron shi kullum kuma shirye shirye shi na birge mu me ke birge cikin uh, shirye-shirye na VOA Kiran nan da ake da su Halima Shirautu gaskiya ni shi ke birge ni sosai eh yau da gobe nan gaskiya shi ke saurare Alo salamu alaikum Wa alaikum salam yarinya me sunanki Salamu alaikum Wa alaikum salam yarinya me sunanki wasu Mamata. Na ce wa kike so ki gaida a cikin ranar sallah? Ina gaida mamata. Ina gaida kakata. Ina gaida yannuna da ƙannina duka. Ina gaida mutanen Zandayar. Da duk mutanen Tawa. To Allah ya sa duk mutanen zandar da na tawa sun ji wannan gaisuwa kuma suna ci gaba da hidimomin sallah lahiya shi ma wakilinmu na maradi Jamila Sha'ibu Mani ya tattauna mana da 'ya'yan shi da kuma wasu 'ya'yan makwabtan shi duk dai akan wannan sallah ta yau. sunana lailatul firdausi ko kin san me ake ce sallar layya abin da ake ce sallar layya ita dai sallar layya ana yanka mata rago masu sallar idi su je sallar idi ana sa kaya masu kyau kuma ana zuwa barka sallah masu zuwa su je inda za su ƙaramar sallah kika hiso ko kuma babbar sallah ni dai gaskiya ina son duka naman nazi sallah inda ake layya ana yanka laguna ana yanka kaza ana yanka ana sa kaya ba su kyau ake ake tayya idi ake ake barka da sallah yanzu kai ga sallah ka ci nama da yawa ina eh, ci nama da yawa suna na na sha'atu kin san me ake cin sallar layya na san me ake kira da sallar layya saboda sallar layya wata sallah ce mai daɗi mai unhwani saboda saboda ana yanka raguna ana zuwa idi ana kai ziyara wurin 'yan uwa da sauransu ke da sallah karama da sallah babba wacce kika hiso na yi son sallah babba saboda sallah babba ana cin nama sallah karama sallah karama dai ba lahi an ci dai an ci kaji ina gaida mai gari garin gitau ina gaida balkisu ina gaida salis na maradi da bawa ina gaida henda da nazifi da su muhammed assalamu alaikum ni ne mamman sani ina gaida babana da mata da kowa namu da muna gaida su na nazifi man shehu da wadda kake gaida mamman ta musa da gidi da zalatu da bida da mohamed ina gaida mamata ina gaida babana ina gaida magajiyata da kanne na biyu ina gaida naja'atu da nazifi da firdausi da mohamed duk ina gaida su ina hatan su sallah lahiya ina gaida rabu da tashe da atta da jamila da dai sauransu zara'u ina gaida omi ina gaida shukuriya ina gaida zakiya ina gaida fuziya ina gaida nisaiwa na ji da kika ji wani suna lailatul firdausi ni ma dai ina ga ba ni da wani ilimi amma sunan nan sai na ga lailatu kuma da firdausi mm, akwai To Allah ya raya Lailatul Firdaus. Yawa, to sai ina. <laughs> Shi ma wani babban mai sauraron mu a Kano, Abubakar Sadiq Kafin Soli ya tattauna da 'ya'yan shi akan sallar layya. Ya me sunanka? al mustapha Abubakar. To, da babbar sallah da karamar sallah, wace ka fi so? Babbar sallah. Me yasa kake son babbar sallah? Saboda sa'a ci nama. Ita karamar sallah me yasa sallah azumi me yasa ba a shagali ne ita komi an hayi to ka yi gaishe gaishe da wagawa za ka ka za ka gaida ina gaida babana ina gaida mamana ina gaida antina sannan ina gaida babin tsohuwa ina gaida umma sannan ina gaida mama ya sunan sunanki sunana bukari abubakar to da babbar sallah da karamar sallah wasu kike kika fi so babbar sallah me ya sanya saboda ana cin rago ana cin rago nama ana cin nama ce mm. kina cin nama <laughs> to da wada za ki gaida ina gaida babana ina gaida mata ina gaida sannan ina gaida ba baban tsuwa ina gaida mama suna na fatima abubakar to da babbar sallah da karamar sallah wasu kike yi babbar sallah me yasa saboda ana cin nama nama wani irin nama dama ba ki cin nama sai da babbar naman rago a'a naman rago mm. ake yankawa mm. to ita ma karamar sallah ita karamar sallah farfesu ake ci farfesu ake yi ake kina kin yi azumi na yi azumi nawa kike bana ni na yi biyar To da za ki gaida. Ina gaida babana, ina gaida mama, ina gaida anti, ina gaida mama, da baba tsohuwa da yaya, da anta Halima. Ya sunan kike? Awa Abubakar. Awa Abubakar? Ranar sallah ne, za ki yi? Eh, nama. Nama? Nama zai, Nama ne? Naman mago. Naman ne? Naman mago. shi yasa naga an maki kafan karo ki tsanki eh eh to da da za ki gaida an dawo da mama ina gaida ma baba ina gaida anti ina gaida umma ina gaida anti ina gaida baba To Allah ya sa duk sun ji. Masu saurare idan da sauran lokaci nan gaba kaɗan za mu buɗe layi wato biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar amma kayan a kira sai an ƙara wato alamar tarawa plus da kuma ɗaya a gaba. amma yanzu game da gaishe-gaishen sallah da hirarraki da yara bari mu rihe da waɗannan yara na kaduna 'yan gidan malam hamza muhammad za su gaya mana me ake nihi da layya Assalamu alaikum. me ka sani game da me ce To, yanka ne da ake yi a watan a Wanda ake yin shi rana na goma, wanda ake yanka yankan wajibi da duk mai hali da dukkan mai hali. Sannan kuma ita layyan nan ta samu asali ne tun zamanin annabi ibrahim tun zamanin annabi ibrahim alayhi salam sannan kuma layyan tana da fa'idoji da yawa wanda na ɗaya je idan kai layya ana so ka ba da sadaka ka ba da sadaka za ka samu lada to wala umar yanzu me meye bambanci tsakanin sallar azumi da sallar layya oh ga ita sallar azumi tana da mahimmanci sosai kaga saboda ita sai an yi azumi na wata ɗaya sannan ake sallah ita kuma sallah ita kuma sallah yanka ita azumin kwana ɗaya ake yi na ranar alfa ga meniya sannan kuma rana na koma a yanka rago to bambancin kenan ita kuma karamar masalla dama in kana da niyya ne za ka yanka ba na wajibi ba ne yawwa ita kuma wannan nata wajibi ne sai dai hali yanzu wanne ka fi tsakanin sallar azumi da sallar layya eh, to ni ina son su duka amma ka san ƙarya ne ka ce kuna son abu biyu dole ɗaya ya fi ɗaya eh. to ni na fi son sallar layya saboda me sa saboda ita kaga bayan sallah ana azumin rana alfa rana na tara kenan ko sannan kuma rana na goma ana yanka to yankan da ake yi sai sa na kusanta ok to yanzu da takaici kana da wannan za ka yi sar eh, to ina sai da tun musulmai kuma ina musu fatan barka da sallah ok to sai su kuma ko su kenan oh ina kuma gaishe da iyayenmu da kakanninmu da wanda suke Najeriya da Nijar duka. Da fata an yi sallah lafiya. Wa alaikum salam. Halima Hamza Muhammad take magana ya. Layya, layya yanka ce wanda ake yin a watan Zulhaji wanda ya wajaba akan mai hali yayi. sallar azumi da sallar layya sallar azumi sallar azumi karamar sallah ana yin kuma ba a yanka yanka ne waje ba ba a karamar sallah ita kuma babban sallah ana yin yanka amma ko ba a azumi ana azumi ne guda ɗaya Furaira Hamza Muhammad Yasmin. Eh, me kika sani game da layya? wanda ake a watan zulhaj wanda ya waje ba a kan mai hali yayi wanda an samu asalin shi ne a zamanin annabi alaihi salam sallar azumi azumin yana da mahimmanci amma shi sallar azumi ba wajibi ba ne a yanka amma in kana da hali kaga za ka iya yanka za ka iya sai kuma sallar layya sallar layya sallar layyan wajibi ne ga mai hali ok so ke wanne gaskiya ina son duka Sabida duka ma suna da mahimmanci amma dole sai ka fi son ɗaya akan ɗaya eh wanne kika fi so to gaskiya na fi son babban sallah saboda nisa saboda ita za ka yi layya ka ba da sadaka kuma sadakar nan da kai za a baka lada to Nawa da wake Gaskiya ina son na gaisar da mutane da yawa. Ina son na gaisar da yayi na da mamani da babana can nan Suna na Fatima Hamza Muhammad. Ni ina so in gaisar da mutane da yawa. Da yayi na da kakanni da mamanni wanda suke can Nijar. sunana Safiya da ma'amma. Safiya da wada ake son gesar. Ida da cewa ke ba ida cewa ke yarinya ce karama shekara uku. Ba lalle bane ki sallar ya da ake son gesar. An ana zo in kai da maman mina da babana. To da fatan ne za su da fatan eh, kuma sun da fatan kuma suna cikin koshin lafiya. kawai suke ta majuna jama'a sai murna suke da rungumar juna To, duk yaran da suka yi magana ana Allah ya raya ku Allah Ubangiji ya maimaita mana kuma da watan duk waɗanda kuka gaida sun ji gaishe-gaishen ku yau. Wato ga kira mun samu daga Nasarawa. Salamu alaikum wake magana. Wa alaikum salam. Wake magana? Ibrahim Roma Dake. Ibrahim Roma Dake. To, Malam Malam Ibrahim wadawa za ka gaida a wannan sallah? To ina gaida mai girma sarkin kekura Alhaji Salihu Magari da kuma sarkin awai da dukkan sarakunanmu na musulunci na Najeriya da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma gwamnatan ku almakore da shugabanmu na mabuga waya na ƙungiyar muryar nasara garba sale likitan rediyo agwagu. da dukkan masu sauraron BOA Hausa na gode akwai Ayuba sarkin hakuri tudun kauri lafiya. Na gode. To mun gode kwarai Malam Ibrahim kai ma barka da sallah Allah ya maimaita mana daga jihar Nasarawa za mu jihar Kebbi. Salamu alaikum wake magana. Salamu alaikum Kebbi kuna jin mu? Eh muna jin ki. Eh wake magana? suna na Idris Abdullahi daga sabon garin cikin local government Kaduna Abuja Express. Oh, kana a Kaduna kake? Eh. To Malam Idris da wa wa za ka gaida. Ina gaida Usamati da Nasiru da Yahaya, da Abubakar da Ummi a Plateau Ricos da Aisha a Ricos da ibrahim arikos da babbanmu halan abdullahi da kakana da kakata da baban aisha da fata an yi sallah lafiya To mun gode sosai da fatan sun ji waɗannan gaishe-gaishe Allah maimaita mana na baɗin baɗin baɗin baɗin baɗin baɗin baɗin baɗaɗa. Far'a kawai suke tama juna jama'a sai murna suke da rungumar juna barka da far'a kawai suke tama juna. haka haka haka Ya la ya la ya la la muna murna. يا له يا له يا لا لا يا لا منا فرقة يا له يا له يا لا لا منا مرنا رسالة يا له يا له يا لا لا بركم ويا وسلة يا له يا له يا لا لا يا لا يا لا لا لا haka ya kowa ya je ya yanka ragonai ya ci ya ƙoshi ya ɗan ma'in makwabta ne kyauta muninka da taimako a ran layya Allah yana son mijin tausan mutane ne yau ya baban gidan bai yanka komi ba matar shi ta ce fasan ba za ta kyale ba matar ki ɗauka dara Allah ne bai so ba ta Ai murmushi ta ce ba ku gane ‘yar ba'ata ba. Duk wanda lallai ya bayyanke rago ba manzo ya yi maka ne na yi mazurai ba. Rago da sahar da rago masu layya bunsurra sannan da tunkiya tana layya. Lallai ya sheko ka ga irin al'adunmu an ji mu soye mu gaggashe tareninmu. haka haka haka yau ailai ranar mu ce ranar munar kowa yara da manya suna yawan su bakewa sun je ziyara gurin dangin su ba suwa sun ba da goron sallama yara son kowa kai bari Jamila na'am kin taba sallar layya a Kano na taba amma gaskiya ba yaushe rabanki da sallar layya a Kano gaskiya sama da <laughs> shekara ashirin salallayya karamar mm. sallah ce ma dai na yi kwanan nan amma mm. sallallayya kan ni ma ina ga shekaru uku ko hudu da suka wuce na yi karamar sallah a mm. Nijar amma rabona da sallallayya eh. wallahi Allah ya nuna min radda wata ran zan yi sallar layya a Nijar saboda yanzu haka ana ta an bankare raguna a kohar gida unguwa ana nan duk inda kika wuce kamshi shine sosai to masu saurari abin da ya sawaka kenan a yau da fatan kun ji daɗin wannan shiri sai gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Mr Daniel Brown ko Daniel Brown wanda ya mm-hmm. haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr Skip ni ce Halima Jumro ke sallama da ku ku huta lahiya